da ganin wannan abincin gaskiya bana jin zai ma shiga haka abinci kandas ba dan wani ruwa da yake gudana a jikinsa sai ka ce wanda aka gasa ba wanda aka dafa da ruwa ba haba sade ana irin tsarin girki ne haba yau kaɗan abincin ko kaɗan ne ka ji mana to ya alama ƙarfi tana ga mai ƙiba wannan daga dukkan alamu za ba za a abin arziki da shi ba magana ta gaskiya ni gaskiyar magana a ɗauri kashi ko a ɓata igiya zo in saka shi ban ji daɗinsa ba ba gwarai ban ci ba Allah ya sa ba abin nan ba ki mai da shi ke ke amfani da abinki. Kai, in na dafa taliya ka ce ya yi ruwa, in na dafa wannan ka ce ya yi mai ya kake so in yi da rayuwata ne don Allah don annabi, ya kake so in yi. Kullum muna abu ɗaya da kai, kullum. Me na tare maka a rayuwa, me na maka? Ka fi so ka dinga fita kana cin abinci a waje kana dawo min gida? ina so za mu yi wani abu ne mm. wanda za mu ɓata rai eh, duk wanda ya kusanci hajjiya mm. ya kusanci umma sai ransa ya ɓaci saboda so muke mi wani abu wanda za mu harzika hijira za mu da ni da ke hijira Kwari da gaske hijira mu tafi ina ina so ki yi min wannan alfarmar ki haɗa kayanki ki tafi gida ki tsawon wata guda ni kuma zan yi tsawon wata uku ba na gidan <laughs> ba dai aure ba ne hijira fa ka ce wata ɗaya a gida eh. to idan an kawo amarya kuma fa zan ga da wanda za a zauna dan komai ya ce ita idan ta zo gidan ta ga bana nan ba kya nan ba wanda ta ga a cikin gidan to na san dole ne sai ta tafiyarta wulakancin kullum karuwa yake ba raguwa yake yi ba idan ya zo daga aiki bai da lokacin hira da ni ya shiga ɗaki ya kwanta ya zauna a falo ya kalli fim ke dai mace da miji dai su zauna su yi hira irin su fuskanci juna bai da lokaci na bai taɓa ban time ɗin shi mu zauna mu yi magana da shi ba to ni dai kullum kalma ta ɗaya ce ki ci gaba da haƙuri to jamila da bana hakuri ai bamu kawo haka da shi ba ina hakuri da shi saboda kin san ina son shi tun da auren soyayya muka yi ba auren haɗin iyaye ba ko ba haka ba amma abubuwa ga baki ɗaya daga baya komai ya canza fa komai fa ba dariya ba annashuwa ko wanki in ya zo ya same ina wanke kayan shi sai ya yi ƙorafi komai idan nake idan na aje abu anan zai ce me yasa kika aje ke dai kawai duk abin da bai kai fada ba sai ya mai da shi ya dawo fada ban san me yasa ba to amma bai taba zaunar da ke ya fada miki wani abin da kika taba masa ba bai taba zaunar da ni ya gaya min ga abin da shi dai korafin shi kullum akan abinci ne idan na yi abinci ya ce ya yi ruwa ko ya ce ya yi tangare ko ke dai complain din shi kullum korafinsa akan abinci kullum complain din shi abinci ne kuma kin san girki na gwargwado dai na iya abinci ko ba haka ba amma ya ɗanɗana ma abincin a bakinsa ya ji ya test ɗin abincin yake wallahi ba ya ɗanɗana ko ya sa a bakin shi ji ya daɗin abin ko da daɗi ko babu daɗi ci dai kawai daga ganin abinci a gaban shi sai surutu sai korafi sai masifa to ya kamata idan ya dawo ki je ki same shi amma kar ki kai mishi abinci ya faɗa miki abin da yake faruwa sannan ke kuma sai ki gyara halinki saboda gobe to Allah ya sa ya ban lokacin da ma zan zauna da shi in mishi magana saboda ko time din shi baya bani amma fa ban ce ki je ki gaya musu mama ba a'a ba mai jin wannan maganan daga baki na to ya kowa da kowa a gida lafiya kowa lafiya kwana biyu amarya kenan <laughs> amarya amarya amarya ba kya laifi ko da kin kashe duka yaran masu gida haka dai kace amma ka bar faɗan haka gaskiya ne an goka shi kamshi wallahi amarya kenan gaskiya me sirrin sirrin kawai zai wuce na naki ai ba namu bane ai kin sai da nake jin daɗi kuwa hmm. gaskiya ina cikin matukar farin ciki anya ku wannan farin cikin zai fina nawa kuwa naki dai kika sani amma baki shiga zuciya dai kin gani ba ne ka san yau na taki alfa ana alfa na taka saboda murna tunda alhamdulillah ga al'amura sun zo lokaci Allah ya kawo mu komai da komai da muke so Allah ya mana shi gashi ya mana sannan kuma babban wani abun farin ciki ya sa kika ga abin ya kasa buya daga baki a'a ni ma kuma ina so in tambaye ka ka dan yau farin cikin ka ya na koyaushe karuwa wai waccan matan ne wai da ka jin al'amuran nan sun matsu kusa wai shine ta kwashe kayanta ta tafiyar ta shine na tsunduma cikin farin ciki ta tafiya tafi ma ruwa tafiya kar Allah sa ta dawo to in ban da kishi ma irin na mata wai da ka jin al'amuran wai wani ta wani kwashi jiki ta tafi ni fa kin san Allah inna kika san fa dora min ita akai aka wallahi haka nake ji ni fa ban da damuwar umma da na ci irin na umma wallahi inna ka san an daura min ita in samu gatari in datse haka nake ji kar dai fa ka sake ta ba sakin ta ne ba amma dai ta saki kanta te ma tafiyar ta ni da ma tafiyar in ta tafi ta tafi kenan wallahi sai na fi kowa farin ciki ai na fi so ai komai a gaban saboda ta kwashi ta kai ci don abin da ba ta yi maka ta gani ko ta ƙara kwas saboda kin san me nake so so nake na zauna da ni da ke mai rayuwar mu cikin farin ciki babu wanda zai takura mana haka ne kuma haka ne za ta ringa zirga-zirga kin ga tunda ta tafi za mu zaman mu za mu ci amarcin mu hankalin mu kwance shi yasa Allah a cikin farin ciki nake Allah ne kadai san irin farin cikin da nake ciki ta tafi can me za a yi da wannan mata yar kauye, sai dai ki ciki ne muri ki kwanta iye idan aka ka shinkafa buhu guda maryam ba fa yayin wata daya ko sati daya ta gama da shi ina take kaiwa kuma ta ta sani tana nan ta lafto ban kiwa mace ce ka ce mai aljanu buhun shinkafa dai amai mai ko dan haka ka in ta kama shafa mai ina ka san ta fada cikin dan wake haka take yi to me ka ce ai ka ce daga kauye ta fito ka san masu talla albasan na yanzu cikin su fara ruwa irin abu irin su kosulo din nan irin dan su kuskus din nan irin italiya irin dan cheese and rice din nan duk macen nan bata iya ba fa sai dai kai ma uban tuwo na ciye ne mun sai a wuya yaya zan yi haka gaskiya na wanka kusa fituwa fa kana ah. haƙuri wallahi sosai ai ni fa samun ki fa ba karamin alheri bane saboda haka dan Allah ki kwantar da hankalinki ina so ki kirkiri kala soyayyar da ma ba taɓa yin ta a faɗin duniyar nan idan muka tare da ita saboda ina tare da kai to alhamdulillah ni ma gaskiya haka nake so ina mai farin ciki shi yasa na zo miki albishir ta ƙara ta yi gaba ta yi tafiyarta ta je ta ni Allah Allah Allah ya sa ma idan ta tafi ma ka ta dawo kai za ta dawo ka san yan ƙauye fa akwai naci barin ma an gajen miya ba na son wata ta sha zamanta a can mu zo mu ci amarcin mu hankali kwance saboda ka dan Allah bin da yake so da ke ba na so wata alaƙa ma ta shiga tsakanin da ko da ta dawo balle ma ba na tunanin da ta dawo ta je can ce ta zamanta shikenan na to shikenan babu matsala shirye-shirye dai komai normal ko rana to insha Allah mun zama to ba matsala babu wani abu dai da ya shige miki wai cikin na damuwa ko na ina komai na riga na gama Haba Sadiya, ɗan jiyo mana, ha ya kamata a ce wannan abin kin ɗauke shi matsayin masoyinki ne ni zan ke na hannata kuna zuwa wallahi ba maganar wasa ba ce wallahi a wurin zan kuma wannan abin da kike gani wai kake gani a haka na zuwa haka ne da wata ya karamar riga wallahi bakin rufin asiri Allah ya yi mu daidai dan abin da ba a rasa din nan ba dan daidai me ya karya wa'annan da yaran zamanin da ya ce za a ce da ku da kaza da wai ko wallahi ba abin da ba zan iya miki ba su za ka ki haƙuri ki bi umarnin mahaifinki kin ga nan nima umarnin sa na bi da yace in zo nemi auren ki da ce wallahi magana ɗaya ne mun kawai na shikenan an yi an gama za ka ki haƙuri ki ji amma bai kamata na zo ina gana kin juya ba kina kallon wani waje ba me haka sadiya haba ko ke fa jiyo mana haba haba ya kamata ki jiyo haba ko ke fa dan Allah malam ka kyale ni kakka matsa ma rayuwa na yawo ko kefe me haka sweetheart me faru ni zaki tambaya me ya faru ai ke zan tambaya me ya faru da na ganki da wannan tsofe tsofe din ah, ka kwantar da hankalinka saboda ka gani da wannan abin sai ka damu ya ba zan damu ba in ban da tsofaffi budurwar zuciya gare su ki dube shi ba tsofe tsofe da shi fa ya tsaya da ke fa kana son ba san shi ne ke yi ba me zan yi da shi ba kya son sa kika bashi dama har ya zo yake miki magana ba bashi dama ne ba dole ta sani fito kai hakuri kalci to ni fa gaskiya kina ji na gaskiya fa ni abin da bana so ni ban yarda da wannan lamarin ba ba zai wo ki dinga tsayawa da wani ina zuwa ina samun ki da wani ba raina kullum baci zai ringa yi kuma billahi lazi la ilaha illa huwa duk da kin ce in yi hakurin wallahi sai na dau mataki a kansa kai haƙuri ka san ban san kowa sai kai me yasa za ka daga hankalinka haka ne amma na ga aikin fara canjawa ne a'a canji ni na yi sai canja maka to dan Allah ki haƙuri zan roƙe ki wata alfarma kwaya ɗaya dan Allah in har ni masoyinki ne na gaskiya dan Allah ki rike min soyayyarki ki rike min amanar kanki wannan abin da na gani raina ya ɓaci wallahi insha Allah ni maka alkawari ba za ki kuma ba ba san gaga ba in kin kara fa ka dau mataki to shi kenan to yanzu ina aka tsaya maganar hajiya ba wani matsala komai daidai ne har yanzu dai alhaji yana nan akan bakan nan dai in ban turo ba sai ya yi miki aure da wani da wannan wani irin hauka ne da rashin hankali da wauta me haka sai ka ci wanda aka harbo ki yanzu har abin ya kai zaka fita a gida ba sallama ba komai to wata ce ke da dole in zan yi abu sai na gaya miki ha to dan kina matata ni da gidana ina da dama in zo in dawo gidana sanda na ga dama kuma in fita sanda na ga dama amma ai matar ka ce ni ko dan kawai kina matata shikenan sai ki tume ni ina da hurumi a kanka sai kin sani a gaba kin kin rika min tambayoyi akan me zan yi me zan akan me wannan ne iskanci ne ni fa bazan zan jure irin wannan iskancin ba da ke ba na faga ji ba na fa gaya miki fa dauriya fa kawai nake fanna kai zuciya ta nesa ba jiya da dare kana zaune a falon nan na fito daga daki na zo na zauna kusa da kai ka tashi ka shige cikin daki me na tare maka Dakin kuma kullewa ne me hana ki shigo mai magana da ke ha me hana kike shigo mi magana da ke a ɗakin sai yanzu na fito na zo na saboda na ga ka gaji ne ka dawo da gajiya a jikinka na barka ne ka huta yau in ka tashi da safe sai mu magana da kai yanzu kuma kana tashi wani kawai ko sallama baka kamun ba ina cikin kicin ka fice zaka tafi wannan shine lokacin ki yanzu lokaci na ne zan yi je ni aiki na riga na fito saboda haka bana jin zaki samu kyakkyawan sakamako yanda na riga na fasata ki bar ni to dan girman Allah ka gaya min laifin me na maka in gyara dan eh, girman Allah ka gaya idan lokaci sai in gaya zan gyara duk abin da ka so ba zan ƙara yin ta ba kina da masifan naci kin ga Allah ni fa mota ta mata na riga na fita da ita in ma biki sani ba kina cin kina jajan jinki har na bada mota na fita da ita na sa an wanke min kina wani magana ba zan fita da Allah ni sai na dawo kinki sa'ad sa'ad nan yake wuce yanzu zai zo zai gani da bambancin aya da tsakuwa ayyo ni kuna ban mamaki ni da aka yi abin nan raina ya fi ɓaci a lamarin nan wa gaya ma wa ya gaya ma da raina bai ɓaci ba ba za mu zo mu ce za mu tare masa hanya da aske gashi na ke duk jijiyoyin na za gansa a tashe nan to na jira zuwan sa ɗazu zan shiga gida na ga gifta su fi yanda aka yi yana kan hanyar dawa wallahi sai ya ga ni ba riba a ka rabu da shi ku bari zai tabbatar da

Sai kuma taba ka nan. An taba ka Wane ne kai? A ga malam. Wane ne kai dan an taba ka ka kake cewa kana kuma taba ma ka faɗa. Wai kun san da wa kuke ba. Kai wane ne wannan ne? Waye kai to? Ku su waye ku? In banta mai budurwa zuciya. Dakata. Waye kai? Banza ne kai. Kai kuma fa? Wai yanzu dan Allah ku duba ku gani. me ku gani a kansa san kone ga shi nan kana zama kone kai mai fitarwar zuciya wai ka tafi wai wai gani ga ka wai na tadda kai da budurwata ta to wace sai wai ka tsaya ka wani makalkane ne ya sadiya mana a gidan kuwa ya san da kai a gidan suwa ya san da kai amma uban wa da ita yana so ba ni ba uban ta wace zai kada mu da kai wa uban ta wace zai ba ina zuwa da uban ta zaka zauna ko da ita zaka zauna waye yake aurar da budurwa da uban ta zaka zauna ko da ita ka gane Allah karkar ya yayin nan fa ya raina mana hankali ba muna faɗa yana ba gaya mana ba daɗi fa yanzu sai mu tattakala ka abu kaga yayyan kuma fa yayyan kuma fa ƙasa da wannan wannan can magana ka ce kai kadai eh. yanzu dai abin da muke so da kai to me kuke so kuma ce za mu ja ma kunni ina so kai ma ka na ƙarshe ina so ka ɗauke ƙafarka daga zuwa gun yarinyar nan idan kuma kaki zaka zaka ga abin da zamu ma Allah ko kuma in ce zan ma me mun da hula ta kai da Allah hulan me za a mayar ma cin ladda ita can hulan me za a mayar ma wannan tsumman hulan naka

yanzu kuma yau lahi wai kai in tambaye ka kai kake bani kuɗin mota ko kuma kafar ka ce take zuwa ta ɗauko ni kullum idan zan zo gurin nan ranar ba ranar aiki ba sai ka ringa ce min ina zuwa ba ranar aiki ba to yanzu idan aka kira wani in zo in yi waka dole sai ranar aiki zan zo yanzu an kira ki ne da ce an kira ki ne ba a kirawo ni ba ai sai ki bari an kira ki musamman a ce ni na daga wani kira kin ce miki juli zo ga aiki zabi yanzu amma kawai kin tako kafan kin zo ofis kawai ba zato ba tsammani kawai ba na son irin haka ba a kira ni ba kuma na zo kuma saboda in zo in ga masoyi masoyi kuma eh. ke ba juli kina da matsala ba da ke fa aka zauna aka yamci dan studio din nan ba ba soyayya ba tare samari ba kuma yanzu kawai ki zo min da ratsa kai saurayi kin ga yau ba rana ki ki ce kin zo min da saurayi wani masoyi masoyi To ai shi ya fara karya doka. Ciwa. Wanda ya kafa doka shi ya karya ta. Kaga kuwa dan na zo ba laifi bane ba. Ah. Ban gane ba. Kaga ni yanzu wallahi da biyu na zo gurin nan. Na zo akan cewar ka bani shawara. Saboda ina son uwa. Ina ƙaunar shi a cikin raina. Shi yasa na taso na ce bari in zo ka bani shawara. <clears throat> Ban fahimce ki ba. na san ka fahimce ni kuma ka ji abin da na faɗa maka sai zaka bakin ce wai kina son oga Na ga dai oga nan dai yana da matar saki makin sani kuma kake karar wai sakin fuskan da yake miki yaudare ki to oga duk inda ya je haka yake duk inda oga ya je yana da fara'a sakin yanzu dun ba su katin kasan nan duk haka yake da su makawacin ga mutum ya zo yana miki fara'a ki ce wani kina son shi kina yana miki fari da ido ce wani kina son shi haka ake soyayya To ni ina ruwana da matarsa. Ni fa ta ne maka ina son shi kuma ina ƙaunar shi a cikin raina. Dan na zo na nemi shawarar ka, ai ya kamata a ce ka bani shawara kuma ka bani ƙwarin gwiwa akan abin nan. To bari baki shawara, tunda kin tambayi shawara ne. Mm-hmm. Kin ga da ma dai a ce ni kika yi magana. Eh mana ni ni ni ne dai nake ganin dace da ke amma ba oga ba. Hmm. Hmm. To yanzu na gane ka. Yanzu na gano ka. To ni ba kai nake so ba. Shi nake so. Shi yasa ba za ka bani shawara ba tun daga niyyarka a zuciyarka. To ni shi nake so. Okay. Na fahimce ki. Na bakin tambayan shawara. Na baki shawara. Kace miki dama dama a ce ni. Hmm. Amma kuma saboda kin gani ban da kuɗi. Shi ba gaira da kuɗi. Zaki biki zai ki ci kuɗi. Ni ba don kuɗin shi nake son shi ba kawai ni ina son shi. Ba da mu, wani za mu samu kuɗin. In ni ina nan kullun ina nan tare da ke ina buga kanka. Shi sa kika raina ko? Amma ni ina ganin da ce da ke. Oga ya tsufa. Ya dade. To ina ruwana da su. Kamar ki kin ganki fa. To. Me ya faru da na kin ganki fa kike kiran ke ce matar Alhaji Sa'adu. A haka ya ganni ya tsallako ya zo ya aure ni. Mijina celebrity ne. Amma yana da masoya da yawa amma duk masoyansa babu wacce yake kauna iri na tunda ya aure ni ya aji ni a gidansa. Kin ga dan Allah dakata. Kakki raina wa kanki hankali domin ni ba zan ce zaki raina min hankali ba kin gane kanki zaki raina wa hankali. A ce Alhaji Sa'adu kamar shi celebrity director producer a ce ya rasa mata da zai aura sai ke ma in na gani ne fa magana aure na zo da ita ba wata magana wata ta saba shari'a musulunci ba to tsaya ka ji sai dai yanzu ta aure ka ran da ta gaji ta sako ka amma ni dai ni dai hajara da baki na na salati ba za ni gidan wayannan mutanen in yi magana aure ba dan baka isa aure ba kuma ni ba zan maka ƙarya ba in yaudare ka in yaudare kaina baka gama makaranta ba kai baka cika ta da kai ba baka koshi ba ka je ka tattago min mutane in ba ka kaci in ba ta ta ci biya ya in ba su ci a wallahi kin ga ki dakata da wa'annan kalaman naki domin kar matarsa ta ji ki yi wa kanki akan aikin da kike yi a cikin gidan nan kin gane wanke wanke da sharar da kike yi ki adana kalamanki da yace ki tafi ke kuma da yake sakar ce sai ki dauka kafa ki tafi Daudawa za ta ci amarcin bayan shi ma ya ce min tafiya zai in je gida in huta haka fa ya ce min ba. Hutu? Eh. Zai yi tafiya? Mm. Anya ko Fatima kina da wayo kina da hankali? Mijinki zai ƙara aure ya ce ki tafi gida ki zauna kuma ki yadda? To ni haka ya ce min yayi kuma ba sai in tafi ba tunda da ya san ina da gida muna da gida. Ni fa ina zari akwai fa aya tambaya akan mutumin nan. ni ban san ma ya aka yi su umman suka kyale kika ce kika miƙe kafa kika yi ta zama ba yanzu ba dan nazo ba haka ki je ki ta watanni ki zauna wata ɗaya a gidan